zo a wannan ofis ga kwamitin mai da dabbobi ga masu su karkashin shek sa'idu aliyu mai kwano kwamitin da ke karkashin shek sa'idu aliyu mai kwano kwamitin da ke karkashin shek sa'idu aliyu mai kwano na samu dabbobi na goma sha shida shanu ambata shanu na samu shanu na goma sha shida ina rantsuwa da Allah ina rantsuwa da Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi wayannan shanu naka ne wayannan shanu nawa ne idan ba naka bane idan ba nawa bane kacce naka ne Kacce nawa ne kan nemi a baka haƙƙin wani ba bisa ga shari'a ba ni nemi a bani haƙƙin wani ba bisa ga shari'a ba kana roƙon Allah ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka mai girma da ɗaukaka Allah ya nuna kudurar shi Allah ya nuna kudurar shi da talautar da kai cikin gaugawa talautar da ni cikin gaugawa in ba naka bane in ba na bane kacce naka ne ni ce na wani kada Allah ya sa maka albarka a cikin su Allah ya sa mini albarka a cikin su in ko naka ne in ku na wani Allah ya sa ma albarka a cikin su Allah ya sa mini albarka a cikin su Allahu akbar kuma da Allah ya kaddara ka zo na kuma ta ta shigar ta ta wannan dabbobi wannan takardar zan ba a ita ne a matsayin shaida ka zo a wannan wuri kuma Allah ya sa ka da dabbobi guda goma sha shida abinda an muhimmanci wannan takarda ko da ka ita da su yanzu ko wani jami'in tsaro ko wani da ya tarbe ka da ka wannan wannan cewa lallai wannan dabbobi ka zo na ne babban mutum kuma kuma suna ka na biyu da nake son faɗa ma shine babu wani kobo guda da ake amsa na duk wani wanda ya fi dabar shi eh, idan har wani ya tarbe ka ya ce ka kawo kobo muna roƙon ka kawo mana kara shi shi kenan yanzu eh, na uku shine ba mu yadda a sai da dabba ko guda ba nan cikin haramun idan har mutum ma kama shi ya haka to za mu umarci ya dawo dabbobin nan domin ya nuna dabbobin nan ba na shi ne gaskiya ne so muna wata Allah ya tsare Allah shi kai da gida lafiya Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yanzu gashi Allah ya kaddare ka yau ka zo neman shanunka guda 23 Allah ya kaddare ka ga guda 16 ko? Insha Allah. Wani me za ka ce ga wannan gwamnati da kuma wannan kwamiti ina godiya ga wannan gwamnati mai albarka ubangiji Allah saka mata da alkhairi amin kuma Allah ƙara daukaka amin Allah sa kuma mu ce gumma da aka yi amin amin mun ji daɗi kwarai mun gode kwarai da gaske Allah saka da alkhairi amin sama amin to za ka kira kuma za ka yi ga sauran al'umma da kuma akan cewa su kula da su dinga zuwa kuma su tsare gaskiya wajen kula da dabbo ah, gaskiya ne ina kira ga al'ummar musulmi wanda ya san da dukiyar shi ta halace to kai ji shakka zuwa ne nemi haƙƙin shi alhamdulillah eh, insha Allah insha Allah hmm. a godiya kuma za ka kare ga gwamnatin jihar Zamfara karkashin jagorancin Dr. Dauda Lawal gwamnatin jihar zamfara ina ba ta ƙwarin gwiwa godiya bisa ɗari bisa ɗari bisa ga adalcin da take yi alhamdulillah lalle insha Allah wannan kwamiti kuma wannan kwamiti kuma mai albarka ubangiji Allah sa kamu da alkhairi muna godiya ga wannan kwamiti mai albarka ƙarƙashin jagorancin ƙarƙashin jagorancin Allah Sa'idu Malam Sa'idu Ali mai kwano masha Allah muna godiya Allah saka da Allah kai ka gida